yanzu dare ne na talata sha uku ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba a cikin wannan tarihi mai daraja da muke bi muke karanta tarihin sahabban manzan Allah to mun kwana a ƙarƙashin tarihin sayidina abubakar Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda. Matsayin abubakar ya kai Allah maɗaukin sarki ya ba da sanarwa a cikin littafin da la ya al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi cewa abubakar ɗan nan abokin manzan Allah ne abubakar abokin manzan Allah ne annabi da kanshi yake cewa la sahib illa mu'mina kar ka sake ka yi abota da kowa sai fa'in mumini ne kenan bayan da za a yi annabi ya yi abota da wanda ba mumini ba don ba zai yiwu annabi ya faɗi magana kuma ya saba mata ba ba zai yiwu ba kuma Allah maɗaukin sarki ya faɗi cewa a tsayyibuna ba wannan ya tabbatar mana da cewa abubakar nagari ne da nassin alkur'ani da sunna Allah ya ƙara mashi yarda Umar ɗan Khattab, Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda, Malin ya ce, Kane ya ta'ahadu a juzan kabiratan amiya, ya kasance yana yawan kai ziyara, yana zuwa ya duba wata tsohuwa da ta tsofa tukub kuma ta makance, fi ba'ad hawa shil madinati minallai, a ɗaya daga cikin ƙauyaku na bayan garin madina yana zuwa yana kulawa da al'amarinta ya gyara mata ɗaki ya gyara mata makwanci kunna mata wuta da za ta ji ɗumi da sauran kayan buƙatun yau da kullum da take buƙata. fayas ƙilaha kuma umar yana zuwa ya ɗibo mata ruwa na hidindimin yau da kullum wa ya ƙomu bi amriha duk wani al'amari take buƙata. Umar yana tsayiwa irin ta daka wajen yi mata abin da take so. Fakana iza ja'aha waje da gairuhu kada ilai ilaiha. Ya kasance duk sanda ya je ya same ta sai tarar da ai wani ya riga shi zuwa. Fa aslaha ma ya ce sai wannan mutumin ya kasance ya gyara abin da ne nufi in gyara. mun gano wannan da kyau ku shine fa aslahu ma aradat duk bukatan da take bukata sai tarar ai wancan mutumi har yayi faja'aha gairu marra kai la yasbiqu ilaiha Umar ba ɗaya ba biyu ba ya yi sammako ya zo ko ya riga wancan bawan Allah da ke mai sammako kai ya dai ga wannan mutumin yana riga shi Rannan dai hu, Umar sai Umar ya zauna ya kafa mai ƙahon zuƙa yana dakon zuwan shi fa'iza huwa bi abi bakare alladhi ya atiha sai ga shi abubakar ne yake zuwa yake wannan aikin da yake yi wa huwa yawma idhin khalifa a lokacin shi khalifa ne faƙala umar sai umar ya ce an ta huwa la'amri ni dai na san ba wani wannan dama sai kai ni a raina kadde in ce kai ne kun gane wannan da kyau ku na san ba wanda zai wannan aikin sai kai ma'ana yana kulawa da ahwalin ra'iyya hatta abin da ya shafi tsofaffin da ma ba kasafai ake sanin da su ba yana zuwa ya sauke aikin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mashi a kansu jama'a mun gano wannan da kyau ku sayyidina abubakar kenan wa kana abubakar radiyallahu anhu wa huwa khalifa sayyidina abubakar ya kasance yana khalifa yanzu suq yana zuwa cin kasuwa wa yattajiru fiha kuma ya siya ya saida a kasuwa domin ya samu abinci bane fa'iza sakata zimami na ƙatihi, idan da linzamin dokin shi zai tsinke ya faɗi, wa huwa rakibun yana haye akan abin hawa, na zalamin ha sai ya sauko daga kan abin hawan liya a don ya ɗauki abin shi, walam yi amur ahadan bi munawalatihi iyahu, ba zai ce kai, mi koman, ba zai yi wannan ba. zai sauko saboda rashin girman kai saboda rashin nuna isa saboda tawalu kuma halifa ne na manzan Allah mun fahimci wannan da ke ko wannan kujeran da abubakar ya hawa har duniya ta ƙare babu wani ɗan adam da zai ƙara hawa irinta mun fahimci wannan da kyau ko babu ko sayyidina umar halifan manzan Allah ne a bayan abubakar shi ko abubakar khalifan manzan Allah ne kai tsaye kun gano wannan da kyau ku kai tsaye babu saura kuna fahimtar wannan da kyau ku hawan yi yawa Uthman khalifa ne na manzan Allah bayan Umar bayan Abubakar haka Ali bayan Uthman bayan Umar bayan Abubakar amma shi Abubakar bai hau bayan kowa ba daga manzan Allah su yi shi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda tare da haka bai da girman kai bai da girman kai kwata-kwata shi ya sa, sai Allah maɗaukin sarki sai ya saman mai da bayin da ke mai addu'a har kullum idan aka ce sai da na abubakar sai ka ce radiyallahu anhu ayyukan alheri suna ƙara ƙaruwa addu'a na ƙara yawa sai Allah maɗaukin sarki ya fitar mai da wasu miyagu su kuma idan aka ce abubakar sai su zage shi ‘yan laifuffukan da suke zargin shi in ma ya yi to sai su bi kuma sai su tsintsince kun gano wannan da kyau ku sai su bi su tsintsince domin Allah ya ce tilka ummatun kada halat laha ma kasabat walakum ma kasabtum kowa ya ji da kanshi wancan wasu al'umma ne da sun tafi abin da ya tabbata sun yi nasu ne don ba za a ɗauko ladan aminantakan annabi da abubakar a baka ba laha ma kasabat in abubakar ya wani laifi ba za a ɗauko zunubin wannan aikin a hukunta ka ba laha ma kasabat ko kuma walakun ma kasabtum abin da kuka yi ba zai cutar da waɗancan ba abin kai na alkhairi ba za a ɗiba a basu ba ai sun fi nan sahabi a ɗauki abin da kai a bashi to me zai da shi me zai da shi in ya kalli abin da kai to me zai da shi kada abin da aka ce kai mai shine da umarnin Allah shine dole kai mai addu'a saboda Allah madaukin sarki ya ƙulla alakan ƙarshen al'umma da farkonta a duk lokacin da al'umma ƙarshenta suke zagin farko al'umma sun zama al'umman banza kun gano wannan da kyau ku kuma ba wancan na gaban ne suka zama na banza ba waɗannan da suka zo a baya su ne suka zama 'yan banza to kuma ka sa ido ka ga yadda Allah maɗaukin sarki zai tankaɗar da al'amarinsu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce ho wa karamuhu faƙi na na abubakar da kuma irin karamcin shi abubakar mutum ne mai kyauta mutum ne mai mutunci mutum ne mai karamci mai sanin ya kamata Allah ya ƙara mashi yarda kana abubakar radiyallahu anhu min akrami wa ajwadi sahaba duk cikin sahabbai kaka babu ɗaya daga cikinsu wanda ya kai na abubakar karamci ya kai shi kyauta kasa akwai kyauta mai cike da karamci akwai kyautan sanin ya kamata ne abubakar yake yi me kyautan da in yi ma ba ka iya godiya Sun gano wannan da kyau ku ba wanda zai ma kyauta kuma yana ma ne dan ya mai da kai yaron shi ba mun fahimci wannan da kyau ku ba wanda zai ma kyauta ya baka abin da bai share ma hawaye ba shi zai ma ne cikin mutunci ko ba tare da wani ya sani ba to shine sai yake cewa wadudan sannan abubakar mai ƙaunan jama'a ne kuma shi abun soyuwa ne a cikin al'umman shi kariman abubakar mai karamci ne mai mutunci ne la ba baya ruwa bi malihi da dukiyan da aka bashi wa jahihi da kuma duk wani kima da mutunci da yake da shi yana amfani da shi fi sabilil karami wasaha wajen mutunci da kuma baiwa shi yasa kyautan sayyidina abubakar ba gidan da bai leka ba ba wanda bai ɗanɗana ba sayyidina abubakar kenan wa kana radiyallahu anhu kathirul infaqi fi sabilillah sayyidina abubakar mutum ne mai yawan ciyarwa saboda Allah kaga musuluncin nan da ya zo maka to da dukiyar abubakar a ciki kun fahimci wannan da kyau ku da dukiyan abubakar wajen haɓaka addinin su ne suka tara addinin har addinin ya zo yanzu su ne suke duk abin da suke na kyautatawa har addinin ya kyautati yadda kake ganin shi a yanzu mun gano wannan da kyau ko? to shi sai malin ya ci gaba da cewa yabtaghi ridallahi subhanahu wa ta'ala abubakar yana ciyarwa ne ba don wani abu ba sai dai yana yi ne don neman yardan Allah maɗaukakin sarki wa kana al fi sabilillahi habbu ilaihi min infaqi ala nafsi. abubakar ya ɗauki dukiyan shi ya ciyar saboda Allah ya fi kwantar mai da hankali da natsar da shi ya ji ya gamsu sama da ya ciyar da wannan dukiyan a karan kanshi sama da ya ɗinka taguwan da zai sa sama da ya ci abin da zai sa a baki ya ji gishiri-gishiri ko zaƙi-zaƙi ko galmi-galmi sai da na abubakar ya ma musulunci hidima ya fi gamsuwa sama da ya makan shi hidima fahuwan mimman kano yi yu'thiruna ala Fusihim abubakar yana daga cikin waɗanda allah maɗaukakin sarki ya yaba ma a cikin alkur'ani cewa suna fifita wasunsu a kansu walau kana bihim khasasa ko da kuwa suna da buƙatan wannan abin suna son su keɓanta da wannan abin mallakan kansu ne su suka keɓanta da shi abubakar sai ya ɗauki wannan sai ya bayar da Allah maɗaukin sarki ya ga wasu mutanen madina su ma sun ɗauɗa biyan abubakar sai ya haɗa su gaba ɗaya sai ya yaba musu sai na abubakar duk abin da ake neman a annabi da addini ya yi Allah ya ƙara mashi yarda wa kana ma'ahu yawma aslama fi manzilihi abubakar ya kasance yana da kuɗi a ran da ya musulunta a jaka arba'una alfa dirhamin ya da dirhami dubu arba'in wannan ba su ya kan kuɗin abubakar ba waɗannan kuɗi ne kawai na mai kuɗi in yi kuɗi sai je buɗe wani account na musamman kawai wannan na nuna isa ka san masu kudi suna da irin wannan ne ya yi kudin ya gaji sai tafi Swiss bank sai ya ma'ajiya kawai mun gano wannan da kyau ko banda wanda ake juyawa Abubakar yana da kudi a buhu a gida dubu arba'in, wanda ɗari biyu kadai daidai yake da naira takwas, dab yake da cike miliyan biyu kadai arba'in yake da ita a gida fakharaja ilal madina fil hijira sai abubakar lokacin da ya fita daga makka zai hijira wa malahu ghairu khamsatil alaf sai zama abin da ya rage mashi ghairu khamsati alafin bai wuce dirhami dubu biyar ba dubu talatin da biyar ya kashe ma addini duka ya kashe ma su abubakar duk wani abin da ka san ana yi a san da yake garin makka wanda ya saba yin shi ya tsaye da shi kawai harkan da'awa yake yi yaran shi da ke mai business su kaɗai suke kawo riba ana ɓatar da waɗannan wancan fa ana gaya ma ne foreign reserve na shi ne kun gano wannan da kyau ku? ya ƙarar da shi Shi ne lokacin da za a yi hijira dukiyar shi gaba ɗaya da ya mallaka a makka ya tara ta abuhu ya ce manzan Allah mu tafi da wannan dukiyan aka dira madina da ita aka sai filin masallaci da ita aka yi ginin masallaci da gidan manzan Allah jama'a mun gano wannan da kyau ko sai na abubakar kenan shi yasa an wani zai zo zai ma al'addinin musulunci alfahari sai ya ce ka kai abubakar ne me kai yanzu musulmi ne fa in sun ga wani zai yi addini kokarin su hana shi sai ka ce addinin na iyayensu ne ƙoƙari suke yi kai la fi ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu ku daina ciyarwa hadda awon ta samun matsala ta rushe in dai da'awa ta Allah ce ku korar da kai ba za a daina yin ta ba in dai ta Allah ce kun gano wannan da kyau ku ba ma wai kakkaciyar ba da ba su ciyar ɗin ba wai don Allah addinin ya tsaya kuma Allah ya ce wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas zamun nan da suka gabata can baya su ne fa ake da su yanzu kuna fahimtar wannan da kyau ku ɗabi'un mutanen da su ne Allah maɗaukin sarki ke maimaita su ga mutanen yanzu shi yasa kai hankali daga cikin mutanen da ɗabi'an suwa ka aro kake yi ka fi kowa sani sai ka bincika ka gani shin kana infaki irin abu na abubakar ko kuwa kana ma addinin musulunci rowa irin na su abdullahi ɗan ubayi ɗan salul wanda babu taran shi a cikin musulunci babu taran shi bai da wani abun da zai bugi kirji ya ce ya yi ma addinin musulunci wanda da bai wannan abun ba da yanzu musulunci yana cikin halin shi iyasu ba wannan abun abu ɗaya ya taɓa yi lokacin da hamza ya rasu ya ba da kyautan a baya ya ce a sa mashi shi ma da ya rasu annabi ya biya shi mun gano wannan da kyau ku shi kenan mu kaya mana mun maka shi yasa ba abin da ta tsina mashi shi yasa yana da wakilai yanzu yana da ‘yan uwa yanzu yana da masu yaɗan manufofin shi yanzu amma yanda bai nasara ba haka wallahi ba za su yi nasara ba shi yasa ka tabbatar da cewa addinin da kake yi irin na suwaye ɗabi'anka ɗabi'a irin na suwane ne ka ga dai abin da abubakar ya yi yau abubakar da ya ɓoye wannan darhami dubu arba'in a gida tsakani da allah yau ina abubakar ɗin ina kuɗin ina magadar ku daina ɓata wa kanku lokaci akan dukiya dukiya ɗayan abu biyu ne ya kamata da ita ko ka mutu ka batta ko ta ƙare ta bakka a lokacin da ka mutu ka batta fa to a lokacin ko dai ka zauna salin alin ƙila ka sai abin da ya kamata to sai ka tafi ba yabo ba fallasa amma sai an maka hisabin yadda ka tara ta in ko suka yi aikin tsiya to ka ja ma kanka matsala kamar yadda in suka yi aikin alkhairi zai bi ka shi yasa kowa ya tsaya ya tunanin muna karanta wannan tarihi ne domin ya zama ibaratul li'ulil alibab abin ɗaukan izina ga masu hankali da tunani da hangen nesa domin su gyara ɗabi'unsu su gyara halayyansu su komo su zama bayan Allah na ƙwarai yanzu kalli dai bawan Allah yana ɗiban kuɗin shi yana kashe ma addini za ka yi mamaki shi sa Allah maɗaukin sarki ya sanar warewa ke kowa ya ji la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa qatal ba za su yi ɗaya ba ga wanda suka ba da dukiyansu kafin fatuhu kun gano wannan da kyau ko kuma suka yi jihadi waɗannan a'azamu darajatin na an faƙo min ba'adu wa Za ka samu wani ya ce ta ai ne muke sponsorin addini tintini yanzu kana yi na bayan ya rushe domin musulunci ana gina shi ne da abin da ya gabata da abin da aka ƙarasa da shi mun gano wannan da kyau ku in ka ɗauko sai ka gutsire to hadisi na hudu cikin arba'una shi zai cika mun gano wannan na kyau ko matsala ya faru Allah madaukin sarki ya kiyaye shi yasa kowa ya duba ya ga lalitan shi nawa ya ware ma addinin musulunci da zai sponsorin addini da su in ba haka ba ko ko da kai ko ba ka dan kafin kai an yi addinin nan fa kuma bayan kai za a yi ko da kai ko ba ka ko da gudunmuwanka ko babu ko da makircinka ko babu kaga addinin nan to wallahi jirgin ruwa annabi nuhu ne sai ya kai gaci domin Allah ya gama yanke shawara ya ce kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli ya ce wa inna jundana lahumul ghalibuna wa inna wa inna jundana lahumul mansuruna mun gano wannan da kyau ku kuma yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati sai ce lai ya kaga <clears throat> in ka fahimci madmunin wannan wallahi alkur'ani da sunna ba za su kwatai ba har sai tashin alkiyama sai ana dab da za a tashin alkiyama dare ɗaya Allah maɗaukin sarki zai ɗauki alkur'ani dare ɗaya zai sako wata iska duk mumini in ya shaƙa sai ya mutu sai a bar a ya ta harrajuna shi kenan to karka yadda ka ɗauko ɗabi'a irin na waɗancan fajiran wanda waɗanda yau suke da dukiya da suka fika ba suna da yawa fa ba su yi ma addini ba hasali ma suna amfani da dukiyan wajen taɗiye addini addinin ya taɗiyu wallahi addini ba zai taɗiyu ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sayyidina Abubakar lokacin da ya hijira zuwa Madina kuɗin nan ba su wuce dubu biyar ba kullu dhalika yunfiquhu fi itiq riqabil abidil mu'minin yana amfani da dukiyan ne wajen ‘yanta bayi muminai, minar riƙi daga igiyan bauta wal'auni alal Islam da kuma agaza musulunci. Aikin da yake ta yi kenan da dukiyan shi ne a Siddiq, alar ragami an fil walhasidina walmunkirina wallahi duk wani fajiri da ma yaƙi ko ya so ko yake inkarin wallahi shine dai as-siddiqu Allah kenan Allah kenan yanzu ko kaƙi ko kaso ilal abadil abad sai an sa ma ‘ya'ya abubakar. Kana so ba ka so sai wani ya fito an ce sadiku, sadiku, abubakari, bakari, abu, in ka ji wannan bakar dole shi ne mun gane wannan da kyau ko ko dai a ce maka bakari shi ne dai ko dai a ce maka abu shi ne dai ko a ce maka baba abu shi ne dai ko a ce maka siddiku shi ne dai ina fatan mun atiku ko garba shi ne dai ina fatan mun gane wannan da kyau ko an ki ko an so sai da na abubakar Allah ya ƙara mashi yarda wallahi ko garba aka ce maka shi ake nufi atiku ne <laughs> kai Allahu akbar in Allah ya so ka, sai Allah maɗaukin sarki ya bar maka maganan yabo ya tabbata a kanka har abada irin yadda ya bayan Allah na ƙwarai Allah ya wanzar da abin da za ka sha yabo a bayanka har abada Allah ya shiryar da mu ya ƙulu umar ibn al-khattab sayyidina umar ɗan khattab yana cewa amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an na annabi ya umarce mu mu ba da sadaka annabi ya tara sahabbai ce kowa ya je kawo sadaka wa wafaka zalika Malam indi umar ya ce sai aka sa lokacin ina da wata dukiya faƙultu a raina sai na ce to al-yawma yau ɗin nan wallahi asbaku ababakarin zan tsere ma abubakar in sabaktuhu man. mun gano wannan da kyau ko in ko na tsere mashi yau to shi kenan ba matsala abubakar ba zai ƙara cin man ba don kullum aka ce a kawo sadaka abubakar sai ya kawo dukiyan da kun gano wannan da kyau ko ba wani wanda yake kawo kamanta Faji itu bi nisfi mali yace sai na rabi sai na kawo rabi duk wannan sadakokin da kuke kawo masallatai kuke surutu da bakuna na karnuka me kuke ma addinin musulunci waye taba raba dukiyar shi ya kawo rabi waye taba yi ba sadakar naira dubu ɗaya dubu biyu ne wanda ya kwazo ne ba da dubu hamsin ba amma mutane sun koma sa ta surutu wai suna taimaka wa masallaci suna taimaka makaranta suna taimaka ƙungiya suna taimaka da'awa wai me ake yi kashewa ake yi ka daina yi mun gano wannan da kyau ko kuwa ku ta surutu malam kuna yin aikin lahira ne ko ku aikin duniya kuke yi wallahi duk mutumin da ya aikin alheri wallahi bai waiwayin wannan abun alaman Allah maɗaukin sarki bai karɓa ba ne. to sai a saman maka dalilin da zai sa aikin ya ƙi karbuwa shi ne sai koma gori ka koma zagi ka koma batanci la tubtilu sadaqatukum bil manni wal aza kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas sai bai imani ba me haka jama'ar annabi kun ga dole zamu ci gaba da gudanar da yanda muka fahimci addini a bisa karatun da muka yi kun gano wannan da kyau ko? duk hayaniya masu hayaniya za su ba inda hayaniyar na za ta kai addinin musulunci ana gudanar da shi ne a bisa ilimi da abin da aka fahimta daga magabata to shine addinin zai kai magaci amma ba wani masallaci daga cikin masallatan ahalus sunna a gaba ɗaya ƙasan nan inda ba a zagin soya ana ba da gudunmawa ina ake da kuɗin ku kaya masu cinyewa ke kasa ƙara bayarwa wallahi Allah zai iya kawar da su kaf ya kawo waɗanda za su riƙa bayarwa wai akan menene kula da masallaci jama'a ya fi diyan da kike ya fi cefanen gidanka amma mutane gaba ɗaya fa ba su fahimci wannan ba su abin da suke tunani kawai shine masallaci ya zama irin masallatan 'yan bida'a komi tsaye mu ko ba haka mai gidan mu ya gaya mana ba ba haka alkur'ani ya zo da bayanin yadda ake masallaci ba kula zagin mutane kan abin da bai ta karya karya ba abin da za ka bada don neman aljanna ko kuma kana surutu a kan shi Iba ba masallaci da ba a wannan hayaniyar ba a wannan surutun mu ne kawai duk wanda ya mana zami mai daidai da shi daidai da shi ina dab da zan fara kiran sunayen mutane ce kamar wani munafiki ne mun fahimci wannan da kyau ku ba wani dalili malam addinin musulunci muke yi ba mu bin kowa kuma ba wanda ya isa ya gaya mana yadda za mu gudanar da addini don bai yi karatu ba mun gano wannan da kyau ko bai yi karatu ba in ma wanda yake gani ya yi karatun ba mu muka koya mai ba mun gano wannan da kyau ko to shi kenan dole ne za mu zartar da shi a yin da muka fahimta ba mu taba jin salam sun zo sun tambaye annabi ina wannan kuɗin da muka kawo rabin dukiya na umar suna ina ba mu taba ji ba wannan bid'a ce kun gano wannan ba mu taba jinta a musulunci ba kuma za ga wanda suke surutun ko ba wanda ya taba ba da kuɗin da zai iya gina wani abin da za a kalla a ce wani abin tsiya ya taba tsina nama addini masu ba da kuɗin shiru suke yi suna yi ne inna ma nuɗe imakon liwajihin lahi la nuridi minkum jaza'an wala shukura su a gode masu ma ba so a yaba masu ma basa so bayan Allah na ƙwarai kenan amma din da aka zauna wai ana neman taimako wai me yake da kuɗin kashewa yake yi Shi ne an ansan kawai in kana da magana sai ka kai ƙara ka ɗauki lauya ka ce ka ba da gudunmawa an kashe shi shikenan jama'a ku daina lallaba duk wanda zai taimaka ma addini jena muku surutu wallahi yadda munafukan zamanin annabu ba su yi nasara ba munafukan kowane zamani ma ba za su yi ba wallahi ba za su yi ba kuma ba inda ake kawo bala'i a kawo hayaniya ko sai inda aka ce wai ana neman taimako a masallaci ba inda kake jin wata hayaniya babu kuma ba inda ake cewa neman taimako ya yawa sai masallaci yanzu kana jin hayaniyan da ake a abu kullum ka kama bayas chancellor a wannan bikin da suke na cika shekara hamsin yana godo ne a rika taimaka masu ina ex-student nasu ku rika kawo taimako jami'a kaza na ƙasan waje yana ta buga misali ina bin abubuwan gaba ɗaya jami'a kaza tsofaffin ɗalibanta suna taimaka mata ana kaza su fa wanda kuɗinsu kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya yake zuwa kenan suna neman gudunmawa yadda za su gudanar da tsangayoyin ilimi sai masallaci ne sai a ce a neman taimako ya yi nema ya tukuna tun ma ba a zo an ce ka faɗi tsakaninka da Allah ga ƙur'ani ka rantsi nawa kake samu rabi za ka riƙa kawowa Ƴan bidi'a nawa suke bayarwa ka je ka tambaye 'yan shi'a nawa suke bayarwa na riban da suke samu ba wani wanda ya taba ma malaminsu magana cewa mun ba da gudunmawa duk taro da ake nawa suke bayarwa duk in za a shiga wajen wannan jawabin da ake masu nawa suke bayarwa 'yan ɗariƙa nawa suke kai wannan kuɗaɗe ga shehunansu da hidindumu da suke yi ba wanda ake masurutu sai ahalus sunna kuma ba abin da fa ake bayarwa in wani yana ba da wani abu ya ɗaga hannu ya faɗi me yake bayarwa ni bari in wakilce ku a masallacin nan bari in wakilce sauran masallatan ahalus sunna gaba ɗaya na ƙasar nan duk wanda yake ba da wani abu bai faɗi abin da yake bayarwa ba kar Allah ya sa cika da imani ba sadaka kuke bayarwa naira ashirin naira hamsin ɗari biyu ɗari biyar ba kuma ta masu bayarwa ba suke surutu ba in mai surutun ya buɗe baki ya faɗi me yake bayarwa jama'a mun gano wannan da kyau ko me kake bayarwa wanda billahi allazi la ilaha illa huwa ina muku rantsuwa da Allah wanda ya saukar da alqur'ani izo 60 ga annabi Muhammadu kudin da masu surutun nan suke bayarwa ni zan iya biyan su ban san na biya su ba tunda suka fara taimakon addinin musulunci zuwa yau su lissafa su faɗi jama'a Allah madaukin sarki ya rufa mana asiri ko mun gode kuma annabi ya riga ya gaya mana cewa mal Aksha, alaikum ba na ji maku tsoron talauci wallahi jama'a di yanda aka buga aka ya komo Allah maɗaukin sarki da sitara zai ɗauki ranmu mun ga a kusa ko a nesa amma ku daina wannan abubuwan da kuke ma addinin musulunci ina shiga ta kaici in ina karanta tarihin salaf da muke cewa wai da su muke koyi kaji yanda suke infaki malam kaji irin yanda suka sadaukar amma duk wani malami ahlus sunna fa a ƙasan nan zagin shi ake yi ka je ka samu ne malaman nan na ƙungiyar izala da suke gudanar da addini duk inda kai a komo zagin su ake yi mun fahimci wannan da kyau ko cin mutuncin su ake yi amma fa sunan nan da kake tinqahu billahi allazi la ilaha illa huwa akwai ƙwazansu su a kasancewan ka ahlus sunna me suka yi me suka yi laifi suka yi da Allah madaukin sarki ba su da suke sawa laifi suka yi ma Allah da Allah madaukin sarki ba su motocin da suke hawa ko ko gidan da suke zama shine matsala ka je ka bincika da suke mutuwa nawa ake samu a cikin account ɗinsu kuna zagin mutane kuna ɗaukar zunubansu kuma babu waɗanda suke irin wannan sotan banza sai ɗaliban ahalus sunna duk in ka ji matsala ba za a maka magana a kan abin da ya shafi ci gaban addini ba sai dai maganan kuɗi ta fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ku ji tsoron Allah kan abubuwan da kuke yi duk garin da ka je sai ka ji ana da matsala a kan me a kan kuɗi kan kuɗi kan kuɗi kan kuɗi ba mu taba jin magabata ka yi na umar ya ce itu bi nisfu mali sai na zo da rabin dukiyata rabi gaba ɗaya zo da ita ya kawo ya girki ga ta nan faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma abu kaita li ahalika me ka rage ma iyalinka qala umaru sai umar yace ce mithluhu irin shi ma'ana hab wata abubakarin bi kulli ma indahu sai sayyidina abubakar yazo da duk abin da ya mallaka faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi yace ce ma abqaita li ahlika me ka rage ma iyalinka faƙala sai ce abƙaitu lahumullaha wa rasulahu ya ce Allah da manzan shi na rage masu ba komi a gidana mun dogara ga Allah cin da manzan Allah na nan ba matsala kuma fa ba jira yake aje a juya kila an samu wani abu a bashi ba wayan sai ga mutane sun tsaya wai addini ne zai zame masu wai tireda kayan sana'a maimakon shi addinin ne za ka yi hidima. kun gano wannan da kyau ko waɗannan gaba ɗaya har sai kwanta suka mutu ba su ci komai a addinin ba mun fahimci wannan da kyau ko baka taba jin annabi yema ɗaya daga cikin su wani kyauta ba riga ce ta alharini annabi ya taba ba Umar Umar ya ɗauko ta ya taho ta waje manzo ya ce ya Rasulullah kuma ka ce ba mai sa wannan sai wanda bai da rabu to ya kuma haka sai ce na baka ne ka ba wani kyauta amma ka duba gani ya taba ba da nisfu malihi ba ya taɓa bayarwa duk wani alherin da aka ji annabi ya bada awaki ɗari raƙuma kaza dukiya kaza baka taɓa jin annabi ya ɗauka ya ba waɗannan sahabban ba in ma ya ɗiba ya bada sai a ce ya rasulullah ga wani bai da shi ko muna ganin shi ma salihi ne sai annabi ya ce wanda na hana na fi son shi sama da wanda na ba saboda shi wanda aka ba hana shi ana jin tsoron addinin shi saboda imanin shi ɗan jabu ne ana son ne ya zama giredi sai a ba shi kila wanne ya dawo da shi ya zauna cif amma duk wanda ka je yana keɓe yana zagin ka ko billahi lazi wani abin duniya yake sa rai ka shi ko kai mai hanya ya samu ko wani abu ka ƙi, to ya samu daman da zai makale yana zagin ka duk wani wanda yake zagin wani da'iya ka je ka bincika ka gani wallahi harka ce ta abin duniya kuma in ka bi dikin dikin sai ga harka ne ta rashin gaskiya kuna fahimtar wannan da ke ku harka ce tsaba ta rashin gaskiya muna gane wannan shi yasa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kowa ya koma ya duba ya ga shin nema addini faƙala umaru radiyallahu anhu sai sayyidina umar Allah ya kara mashi da ya ce la usabiquka ila shay'in abadan ya ce ba zan ƙara rige-rige da kai ba daga yau har abada na biyu fassarar wajen har abada ba zan taɓa rigayinka in tsere maka daga wani abu da aka zuba tsere a kan shi ba har abada abubakar imanin shi ya kai haka imanin abubakar ya kai shi za jama ku ji tsoron Allah in Allah maɗaukin sarki ya zuba ruwa a cikin zuciyanka akwai bayin da Allah maɗaukin sarki bai sa ruwa a cikin zuciyansa ba suna ma addinin musulunci hidima gwargwado na abin da Allah madaukin sarki ya hore musu kuma dole mu tambihi akan hadarin da suka samu kansa a ciki irin yadda a da a farko-farkon da'awar suna ƙasar na yake in faki wallahi yanzu ba a yi kuma me ya haifar da ba a yi shine irin waɗannan surutan da irin waɗannan zage-zagen in aka yi sa'a da zuciya wacce take da marat cuta kawai sai ta yi da wannan surutun shi kenan sai mutum sai ya rike yana nan sai ya kwanta sai ya mutu shi kenan kuma sai a waye gari addinin ya ci gaba yana lahira kuma sai ga ana ta kai motsi tirelolin lada shi na nan ya rike kuɗin nashi yayin suna can suna ta sayan filaye da gidaje suna ta yin aure suna sharholiya ba shi kenan ya tsaya a nan kai ma kanka abin da zai amfani da kai ba za ka yi ba bayan Allah ka je ga yadda suke ciyarwa ƙasashen waje suna ma addini hidima ka je ka gani shi sa idan aka zo duniyan ahalis suna irin kariya irin nama dinnan in an ga an ma addini hidima sai a yi ta tunanin wai wasu alhazawa ne suke ma addini hidima ba wani alhaji babu shi saboda duk wanda ka je ka samu an riga an samu zuciyan shi cewa fa wani da ke ganin shi to macuci ne shi sa ku rabu da su ku yi da kanku wallahi mai taro mai sisi ya bayar kuma in ka ba da Allah ka ba ka tabi kawai ka rabu da shi duk wanda ka ba ya ha'ince ka ka bar shi da Allah ka bar da Allah bance akwai bance babu waɗanda ake ba su dukiyan al'umma da sunan Allah suna zuwa suna yin aikin kansu ba akwai su da yawa amma ka bar su da Allah ai kun gano wannan da kyau ku sai kai surutun da zai kai ga akwai bayan Allah na ƙwaron da za su taso za su yi aikin Allah surutunka ya sa a ƙi taimaka ma bayan Allah? Yanzu kwamitoci na bayan Allah da ke zuwa musulintar da maguzawa a nesa, yanzu ba kwamitocin sun mutu. Kwamitocin da ake turawa ƙauye suna zuwa suna wa'azi ga ‘yan ƙauye da ba su da ilimi kuma musulmi ne na tintini ba san addini ba, yanzu ya mutu. Sai a ce wai an tara kuɗi, wai ina kuɗin, ai kuɗin kullum kashewa ake yi. Kullum kashe kuɗin ake yi. za a ba su kuɗin da za su bar ma iyalansu a gida kashewa aka yi za a ba su kuɗin da za su ci a hanya da wanda za su ci a can kashewa aka yi za a ba su kuɗin da za su shiga motar haya ko zuba ma baburansu mai kashewa aka yi za a ba su ɗan abin da za su rike sun ji an ce wani bai da lafiya za a gaishe shi za a ji a dan ba shi wani abu kashewa aka yi za a sai littattafai za a sai kaza sai a ce ina kuɗin an kashe su aka kashe ma su wani aka kashe ma sai wani ya ce dan me ake kashe ma katan banza katan banza na na a gida malamin wakilin manzan Allah ne katon banza annabi ya ce lahun ri'an sami'a makalati, ka ce ma wannan katon banza ka jira ka gani kun gano wannan da kyau ku? shi ya yi ta saddi zai ma annabi hidima dan ma Allah ya taimake ka dan Allah ya taimake ka ya baka dukiya in Allah ya so ma malaman abin da ya ma Abu Hanifa ba shi nan kun shiga uku ba shi ne da kuɗin ne da karatun mu ga yadda za ku yi duk abin da za a yi a Allah kai mana wannan arzikin ran da za mu zo mu yi addinin musulunci gata duk wanda ya kawo gudunmawa ranar ya kwana a sel wannan ma laifi yayi laifi yayi zai bata mana suna waye ce ya kawo gudunmawa <laughs> kuma ka yaka kama yi laifi ku mutane sun canza haba kalli waɗannan abubuwan wallahi duk garin da na je wa'azi sai an man complain game da wannan abu kuma sai ga ahalu suna na tsinanu daga cikinsu suke waɗannan abubuwan kowanne da rababben bakin shi ya zo shi ma wani surutu wai an ci kuɗi ko mun gano wannan da kyau sai ka ce an ci ɗin sai ga wai masallacin ahalu suna ne kaɗai an yi wani allo ni ba sai ɓararraka Allah in na gan shi ba mun samu kaza muna da kaza mun kashe kaza ba yadda da ku ba ne ba yadda da ku ba eh to kowa ba ku yadda da su ba sai sai ku kona allon kawai shi kenan, ina kudin mun kashe kawai simbolas abcd an kashe sai me in naka ne duk wanda kaji yana koma yana sutu a bayan fage dama ba nashi ba ne. amma in naka ne ai akwai gidaje da aka giggina ga suna sabon gara tudun wada a cikin gari kawai ana an gina su ne musamman don mai korafi an taba mai haƙƙi ya kai ƙara da sai ka ɗauko lauya ka ɗauko ɗan sanda ka kai sa ƙara ka ce an cinye muku kuɗi amma cin da baka yaka ba shi ba haƙƙinka ba ne zunubi kake tara ma kanka a banza a wofi isa jama'a duk wanda zai taimaka ma addini kawai taimaka ma addini ya kauce ya taimaka ma addini ya kauce in ba za ka yi ba kawai ka riƙe abinka Allah ya alƙawarin zai kawo waɗanda za su kuma in suka yi Allah maɗaukin sarki zai sa albarka a yin nasu ana fahimtar wannan in dai masallaci ko makaranta bayan Allah sun gina ta saboda Allah ne da ikhlasun niyya Allah ba zai tozarta aikinsu ba Allah zai kawo waɗanda za su riƙe wannan abin wallahi ba za su ji tsoron zargin mai zargi ba ba za su ji ɗar dangane da duk hayaniya mai hayaniya ba illa iyaka duk a gama hayaniyan ƙarshen rayuwa sai hayaniyan sai ta zama masu kwalliya mun gano wannan da kyau ku bari buga muku misali in kai mutumin kirki ne ko kashe ka aka yi ko sai kisan ya zama maka kwalliya yanzu ku ɗauko saddauna kashe shi aka yi kasantuwan shi mutumin kirki kisan ya zama mai kwalliya ko bai zama ba ku ɗauko mai tatsini kashe shi aka yi kisan ya zama mai kwalliya kai kokari ka zama mutumin kirki kawai kai abin da ya kamata amma ciyarwa saboda Allah mutane ba sa iya yi infaki ba iya yi yanzu ga generator mu can za a zuba mai mai akalla in yi awa ɗaya, man da zai shanye kai irin wannan dan i pass my neighbor din nan wannan dan generator askin nan sai man awa ɗaya a can wajen sai kwana bakwai a generator ka sai mutum ya rika auna wai abin da wai yake wai da nashi wai ya kamata na masallaci ma ya ka auna fanka nawa ne a masallaci fanka nawa ne a gidanka wuta nawa ne a gidanka yanzu wannan amplifier da muke amfani da shi wannan dan munafikin generator ba zai iya da shi ba fa ko motsa shi ba zai iya yi ba amma kalli ana maganar wutan na rawa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko a kowa ya dan kowa magana ce cewa wallahi mutane suna da su karbu da su duk wanda yake da bakin su duka ce zo da kanshi mun gano wannan da kyau ku ai ba abin da zai rushe batu sai batu dan uwan shi ko mun gano wannan da kyau ku wato kai ne an amince da kai kana da dama ka zo kai magana sai makiya suka mai da kai shashasha sakare ga tsorogo sai suka yi makata da kai kai ne tsanonsu da za su taka su gaya maka magana kai ka isa. shi sa duk wanda ya zo gaya maka maganan banza kar tunanin wani ya aiko shi shi ya aiko kan shi. saboda amincewan da aka yi mashi ne saboda sakare ne duk waɗannan abubuwan jama'a ku daina raga ma mutane ku gaya masu iyakan gaskiya al'amari mutanen madina sun yi wannan kuskure ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za su yi magana kan kuɗi ya ce ba na na same ku ɓatattu ba ba na same ku kaza ba in ma gorin ne an goranta goben Allah da za mu zo mu ɗan waiwai wannan hadithi فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت wa واتوب اليك السلام عليكم